الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شاد يرجع رمضان شكرا تدبو ليد الأربعين هجرية wanda ya dace da shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya muna cikin tafsirin suratu ashuara shuara a wannan gari mai albarka garin kumo a local government jihar gombe nigeria idan yan za su iya tunawa cikin taimakon allah da kulawarsa mun fara kisar annabi musa alaihi salatu wassalam yadda allah ubangiji ya umarce shi da ya tafiya kai saƙo zuwa ga mutanen fir'auna ya ce ka je wajen waɗannan mutane a zalimai ya ce yana jin tsoron kasa kashe shi Tunda da dama allah ya ce a zalimai ne ƙalar rabbi inni akhafu an yukazzibun to har muka faɗi me dalilin da ya sa yake jin tsoron kada su kashe shi din a jiya wani saɓani da ya faru tsakanin mabiya annabi musa da kuma baƙiɓe ta yadda wani sababi ya sa annabi musa ya kashe shi wancan ta hanyar kuskure to shi ne ke jin tsoron kasu a ainihin wato ɗauki fansa ko ramuwa a kansa shi yasa ya ce yana jin tsoro ƙalar ma bismillah daga ƙalar rabi inni a kafu an yi kaddibun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون lokacin da Allah ya ce tafi zuwa ga waɗannan mutane azzalumai sai ya ce ya ubangiji ni akhafu an yukadzibun ina jin tsoron mutanen nan kar su karyata ni can kuma a ƙarshe ce fa akhafu an yaqtulun nan yace inni akhafu an yukadzibun can kuma fa akhafu an yaqtulun ina jin tsoron kada su karyata ni amsa ce da ya bawa Allah tabaraka wa ta'ala saboda ya ce wa arifu mahum min zulmin wa tughyan na san halin da mutanen fir'auna suke ciki na zalunci da wuce gona da iri ina jin tsoron kasta karyata ne yayin da ina na isar da saƙonka da wahayinka zuwa gare su ya Allah wa yadhiqu sadri sannan abin da yake damuna zan haɗu da baƙin ciki da damuwa shine wa yadhiqu sadari ay wa yantabuni ne alhammu wal-hammu bisababi takdhibihim li wala yantaliqu lisani kuma ban da fasahar harshe ai walaysa li indi walaysa indi fasahatu lisani allati taj'aluni uzhiru ma fi nafsi min tafnidi min tafnidi li abatilihim ba ni da fasahar zance da zan yi ta karar da ainihin wato yadda suke kawa da ƙaryar da suke faɗa in yi musu bayani su gane to wannan dalili na kenan ya Allah fa arsil ila harun ya Allah ka aika zuwa ga harun a ya taimaka mu aika wahayinka zuwa ga akhi harun dan uwana haruna dan ya ya kasance mai taimaka mun mu tafi tare da shi wato ya agaza mu ya tallafa mu idan ka lura annabi Musa ya kai kukan mutanen nan za su iya kareta shi abu na biyu zai iya shiga bakin ciki da bacin rai yayin da aka kareta Allah wannan alama ce ta imani lokacin da aka taba Allah ka ji bakin ciki lokacin da aka Allah aka taba Allah ka ji damuwa ka ji ka ji bacin rai lokacin da aka taba addinin Allah sannan kuma ya kai kukan uqdatul lisan i'ina da take bakin sa sannan kuma da ƙarshe yace yana jin tsoron kasa kashe shi in sun gan shi saboda wancan dalili da na muku bayani a jiya to ba wai annabi musa ya ƙi aiken allah ba ne wannan uzurori da ya bayar da wannan hujjoji da ya bayar ba wai ya ƙi ne ko ya kyamaci wato sauki hakkin ubangiji ta baraka wata ba ne kwata-kwata a'a ya faɗi uzuri ne kuma yana neman allah ya taimaka masa min babi talabil auni min Allah babi ne na neman taimako daga Allah tabaraka ta'ala da kuma neman agaji daga gare shi a dan in ya taimaka masa ya hada shi da dan uwansa to zai samu dan dama dama duk lokacin da zaka tafi wani aiki ka hadu da wani wanda zai taimake ka zai agaza maka to ka kan ji a dan karfi karfi Allah ya yi bayani a cikin suratul Taha yace da shi izhab ila fir'auna innahu dhaga قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سيتي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا في الله قال قد أوتيت سؤلك يا موسى tambayoyin da kai abin da ka roƙa an amsa kun zo ai wannan ya nuna ba wai ya ki ya je bane ya roƙa kuma Allah ya bashi wa laqad mananna alayka marratan ukhra hakika mun yi bayyana a gare ka karo na gaba kuma du sannan Allah tabaraka wa ta'ala um, ya da masa da bayani da zai kore masa ainihin jin wani tsoro da haufi a tattare da shi da abin da yake ji a kare damu Allah yana tare da shi mai Allah ya ce masa malam فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين Allah ya ce da shi kalla a'a karka ji tsoro fazhaba e, bi na, ku tafi ku biyu din kenan Allah ya karba ya hada shi da dan uwansa Haruna din ku tafi ku biyu da ayoyinmu yace inni ma'akum inna ma'akum mustami'un muna tare da ku kuma muna jin me kuke yi Allahu akbar Allah ya ce je ka shi gaba ku tafi je ka kai da ɗan uwanka babu wani tsoro la ta khaf an yi kaddibuka au ya sadruka au an la yantsaniƙa Kar karka ji tsoron kuncin zuciya da bashin rai da fushi ko ƙaryata ka ko kuma harshen ka ba zai iya bayani ba ko dan su kashe ka karka ji tsoron komai fa ma'a kuma ina tare da ku in ji Allah baraka wa ta'ala don haka tun da al'amarin haka yake tafi kawai da kai da dan uwanka da ayoyinmu wanda suke nuni akan wahdaniyatuna akan kadaitakar mu mu lalle muna tare da ku kuma muna jin duk abin da kuke gaya wa fir'auna da shi da mutanensa da kuma abin da za su maida muku Allah ya ce yana ji sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da wani jawabi wato wanda zai ainihin wato tsoratar da duk wanda zai saba wa irin waɗannan manzanni da annabawa kuma ya ƙara wa annabi musa kwanciyar hankali da nutsuwa allah ce ina tare da ku kaga duk wanda zai faɗa da shi zai ji tsoro ke ina tare da ku sannan kuma zai ƙara wa shi annabi musa ƙarfi da shi da annabi musa a shi da haruna inni ma'akum ko inna ma'akum mustami'un muna tare da ku ya tashi bi sigati ta'kidi wal ma'iyya da ƙarfafawa kuma gashi yana tare da su in ji Allah fa'ti ya fir'auna faqula inna rasulur rabbil فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين الله يكفي كجي bayan ya karkafe shi karfafe shi cewa ina tare da ku ina jin duk abin da kuke yi haka wannan zai ƙara masa fawa zai kara masa jin daɗi da ainihin wato wani ƙarfin gwiwa ku tafi daman can Allah ya ce kalla abinda yake nufi da kalla la ta khaf kakka ji tsoro kuma zan taimake ka da ɗan uwanka sana shuddu daka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa mani taba'akum al-ghalibun zan karfafe ka da kai da dan uwanka kuma da fir'auna da mutanensa ba su isa su zo kanku su cutar da ku ba ballantana ma ka ji tsoron ko za su kashe ku ku tafi da ayoyinmu za mu taimaka muku za kuma mu karfafe ku kuma ba za su iya ainihin isa kanku ba ku ne masu galaba in ji Allah ya ce ku tafi maza kuma ina tare da ku a wata ayar ce a kuma asma'u wa ara ina tare da ku ina ji kuma ina gani in ji Allah A ina ai a kuma Allah yana tare da su zai kula da su kuma yana ganin su ku je wajen fir'auna faƙula inna rasulu rabbil alamin ku ce mu mu biyu nan, mu manzanni ne na ubangijin talikai a wata ayar inna rasula rabbika fa arsil ma'ana bani isra'ila gaya musu kace gaya musu ku ce mu mu biyu din nan manzanni ne guda biyu daga ubangijinka ka sake banu isra'ila kada ka ainihin wato kuntata musu da zaluncinka da ƙarfin mulkinka da sarautarka fa innahum ibadullahi almu'minun wa hizbuhu almukhlisun saboda su bayan Allah ne muminai kuma su ne rundunar Allah masu ikhlasi don haka lallai Allah yana kulawa da su kuma nasa ne ka sake su ka kyale su da sunan sun ji sai fir'auna ya ce da bayan anan musa ya isa wajen fir'auna sai fir'auna ya ce ƙala alam doron bika fina walidan wala bista fina min umurika sinin yanzu kai musa alam fi fina walidan ba a nan gidanmu muka rene ka ba kana ɗan yaro yanzu har ka kai karfin da za ka ce ka zo kai mana wa'azi da ka nuna mana wai ba a daidai muke ba subhanallah yanzu kai yaushe ta kabar gidan nan wai yake ga annabi musa yaro ne fa kai dan jariri ba a nan fa muka rene ka alam nura bika fina walidan kuma wala bista fina min umri tasmin a fa ka zauna fa a cikinmu a gidanmu da 'yan shekarun ka haka wasu 'yan shekaru kai ka manta ba kai ne ka tashi a gidanmu ba kai ba kai ba alasta anta alladhi rabbainahu fina wannan fir'auna ne yake wa anan musa nan tambayar tare ne yaushe har ka zama annabi yaushe ka je ka haɗu da allah wafi baitina kuma kai ba a gidanmu ka tashi ba wa ala firashina kai fir'auna yanzu ba a shimfidar mu ka tashi ba wa amna alaihi mujjatan min sinin kuma kai ba kai ne wanda muka yi maka baiwa muka taimake ka tsawon shekaru ba wala bista fina min umrika sinin muka baka ci muka baka sha ka ci ka sha a gidanmu kai duk abin da zaka yi a gidanmu ba kai ba ne ثم بعد هذا قابلت ذاك الإنسان بتلك الفعلة yanzu bayan wani abin da muka maka kuma za ka yi sakayya ka rama wannan sakayya da zuwa ka ce mana kai manzon Allah ne ba na yana da awashi Allah ne yanzu kai kai yanzu ni ne ni ba Allah ba ne mun gama maka wahala yanzu za ka zo ka ka ce a'a ko subhanallah ya sake ce da shi kai kai musa ba kai ne ka je ka karshe mana mutum ba muka barka ya ce ƙatalta minna rajulan muna fada labarin ka kashe mana mutum ka ga ashe da ya ranfa shi wannan mutum ne aka gaya ashe an ji an gaya fir'auna ashe fir'auna yana jakon sadawa Shi ne ka yi wa annabi Musa uzuri da ya yace kana rabbi inni kafo an yukazzibun kuma a ƙarshe ce ina jin tsoron fa za su kashe ni A ashe auna yana kullace da shi sannan yanzu ka zo ka musanta abin da maka maka ka yi ƙarfi ka yi fawa ka je ka kashe mana mutum kuma yanzu ni kaina ka dawo وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين نعم أرون وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين الله يشي كأيكة دعا بندك أيكة شيني فعلت فعلتك التي فعلت كأيكة أبندك أيكة نودنا أولا da na yi bayani kuma yanzu ka kasance cikin alkafirin alkafirin ana nufin aljahidin masu butulci masu musanta ni'imar da aka yi musu ana fasara alkufru da aljuhud mutum ya inkari ya musa ainihin wato wata dama da aka bashi abinda ake nufi a nan ka musanta ni'imar da ni auna na maka taimakon da ni ne maka da rike ka da na yi a gidana da matata da kulawa da na baka duk ka musanta wannan abu wani taminar kafirin so yanzu shi ne za ka zo ka yi da'awar cewa kai annabi ne to in kun lura abin da nan Musa ya gaya masa daban shi kuma fir'auna abin da ya mai da amsa daban kai fir'auna nan musa ce maka yi shi manzan allah ne kuma ya zo maka da sako daga wa daga allah ta tabaraka wa ta'ala tunda shi manzan allah ne ya zo maka sako daga allah to ya kamata ka tambaye shi ka ce yaya ake sanin allah wannan allah naka ya yake ya maka bayani amma ka zo kana masa gori wannan ai gori ne ai gori ne kana ta maimaita masa kana cewa kai ne kai kaza kai ne kai kaza kai ne kai kaza kuma alhali a can Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya masa shi annabi Musa ya ba wa fir'auna girmansa ka gaya masa ku je fa'ati ya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin a wacce aya da na faɗa inna rusulu rabbika ko da ke wancan wata kissa ne inna rasula rabbika mu manzanni ne guda biyu na ubangijinka faƙula lahu kaulan layyinan la'allahu ya tazakkaru au yakhsha ku gaya masa zance mai ɗan taushi ka ji ba Allah ne ce a gaya fir'auna a dan sauƙaƙa masa a ɗaga masa ƙafa a bashi mai ɗan sanyi-sanyi ko zai yi tunani ko zai ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala suka je gurin fir'auna ɗin suka gaya masa bayan Allah ya musu albishiri ce ina tare da ku inna rasulu rabbil alamin an arsil ma'ana bani isra'ila ka saki banu isra'ila tare da mu abin da ake nufi wato ya takura musu ya matsanta wa bani isra'ila ya rike musu mara da allah ka kyale su kada ka matsanta musu mu yan aiken ubangijin talifai ne allah tabaraka wa ta'ala shine rabbil alamina to daga nan sai fir'auna ya fara shi kuma faɗin maganganunsa na gori ai mu muka maka kaza ai mu muka maka kaza ai a ƙarƙashin mu kake a gidan mu kace a gidan mu ka sha ka zauna ma min umri ka sinin adadin wasu shekaru gashi nan ka aikata abin da ka aikata wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta anan yana nufin kai mana kisan kai ka kashe mana mutum guda labari ya zo mu kuma kana cikin masu musanta abin da muka yi maka na taimako da agaji yanzu gashi ka zo da kai da dan uwanka ni wa anta wa akhuka bima yukhalifu dinana ka zo da kai da dan uwanka Haruna da abin da ya saba addinin mu gidanku nan gidanku ne ya za ka zo ka zo min da abin da ya saba a addinin gidanku kuma wa talabtana ko wa talabta minna an nursila ma'aka bani isra'ila wai hada cewa kake wai wai mu sake banu isra'ila wai mu baka su ka tafi da su yanzu wannan shine sakayyar isanin da muka maka jama'a ta aka ce wa'in sake su da da su su je su bauta wani Allah ba ni ba in ji fir'auna ya Allah malam ku duba irin maganganu da fir'auna ya juyawa annabi Musa yake gaya masa ala sabilil inkari yana musantawa dangane da abin da annabi Musa ya gaya masa amma annabi Musa ya ba shi amsa dangane da abin da ya gaya masa ya ce da shi mai قال فعلتها إذا وأنا من الضالين أنا موسى إيه نا يدع دو أبن لك فدا أني بموسى با yace ana la unkiru anni qad fa'altu hadhihi al-fi'la dawwana awwa da ka faɗa ban musanta cewa ni na yi ba walakinni fa'altuha ana fi zalika alwaqt min ad a lokacin da nayi wannan abun duka da na zauna a gidanka da na ci abincin gidanka na yi duk abin da yi. ai yi wannan kafin Allah ya bani wahayi shine wa ana min kamun Allah ya shirya da ni ya dora ni kan wahayi kuma ya dora min koyi isar da sako zuwa gare ka da haka anan wa ana fi zalika alwaqti min ad-dallina yake da dallina yana nufin cikin wanda ba a masa wahayi ba ba a mun wahayi ba Allah baya mun wahayi a wannan lokacin da Allah yana mun wahayi da ba zan yi abin da yi a wajen ka ba da haka na jahilci abubuwan nan da suka faru amma yanzu alhamdulillah Allah ya bani wahayi kuma ni mutumin ka da na kashe shi ni ba na kashe shi ne dan ba na yi mai kisa ne da nufi ba na yi dan da ladabtar da shi ne ya yi rashin ladabi na dan zabga masa rankwashi shi kuma ya je ƙara tsaye mutu shi ne fa kaza musa fa a alai Kala hada min amali shaytan innahu aduwwun mudillun mubin قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في madinati خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصريقه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين har zuwa ƙarshen kissa ɗin lalle tabbas ya kashe mutum kuma amma ba ya kashe shi ne da niyya ba da aka ya zo ma a cikin hadisi ko kiyama ce ta tashi aka zo neman ceto wajensa zai ce jama'a ku ƙara gaba ni ina da 'yar matsala a wajen Allah ina jin tsoron da Allah ya kama ni da wannan saboda gashi gashi abin da ya faru wani ya zo ya dan rashin kunya na dan na zuba masa ran rankwashi daya ya rasu so ina jin tsoron me zai faru kada Allah ya kama ni na kisan kai ka duba wannan annabin Allah ne rai daya da kuskure fa kuma ko ya tuba Allah kuma ya yafe masa amma yace yana jin tsoron kada wato kada Allah ya kama shi da da wannan kaga wanda yake zubar da jini da yawa ai kaga ya shiga uku sai dai sai dai ya tuba ya nemi afuwar Allah tabaraka ta'ala Allah kare mu da kare wasa yace to fa'altuha idan wa ana min adh-dhalin to shine sai yace mai ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين شكرا النبي موسى يتشي آه da fir'auna ya ce bayan na wannan abin da da tsoro ya kama ni fafarantu minkum sai na gudu na tafi na barku saboda waje a rajulun min asal madinati ya tsakala ya musa inda almala a ya'tamiru na bikar ya tulu ka fahruj inni laka min nasihin فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولن يزول ya zo يا موسى ni fa na ji mutanen nan suna maka kulle-kulle fa wannan mutumin da karan kwasa ya mutu ni fa ina ji a garin nan ana dan kulle-kulle ana wasu maganganu fa za su kashe ka kai ma suna shirin za su kashe ka ina ka shawara ka fita daga garin nan inni laka minan nasu hina ni ina cikin masu yi maka nasiha Allah ya ce mala nan musa ya fita daga garin nan yana cikin tsoro kaga wannan fa annabi ne mana cewa aka yi za a kashe shi amma ya fita ya bar garin yana cikin haufi yana cikin ne ta tarakkab kuma ya daga hannu ya yi addu'a ya ce qala rabbi jini min al-qawmi zalimin ya Allah ka kubutar da ni daga mutane azzalawai kuma kaga ya tabbatar da abinda Allah da kansa ya ce masa ani itil qawma zalimin kenan lalle yanzu mun yarda mutanen fir'auna da shi fir'auna duk azzalumai ne da haka shi ma yace Allah ku fitar da shi daga azzalumai to kai ma ina baka shawara cikin addu'a ka Ka yawaita roƙon Allah rabbi najini min alqawmi zalimin ya Allah ka kubutar da ni daga mutane azzalumai in dan kasuwa ne kai rabbi najini min alqawmi zalimin Allah ka tsare ni ka kubutar da ni daga mutane azzalumai idan ma'aikacin gwamnati ne ka shirya lalle za ka ci karo da azzalumai in ɗan siyasa ne kai rabbi jini min alqawmi zalimin idan ɗalibi ne a makaranta kai rabbi jini min alqawmi zalimin in matar aure ce ma rabbi jini min alqawmi zalimin ai karewa kat annabin Allah ya ce rabbi jini min alqawmi zalimin wallahi mana duk cikin ku duk wanda ya fada hannun azalimi abin da zai masa kyau ba idan azalimi dan fa wannan ka fada hannunsa sai ya yashe ka gaba daya ya barka da salati a zo a ta maka jaji a kofar gida kowa ya kara gaba ya barka idan azalimi ka samu dan fashi da makami ba kyau haduwar ku idan azzalimi ka samu mai neman ɗaukar ranka haɗuwarku ba kyau idan munafiki azzalimi ka haɗu da shi ya sa ka a gaba a wajen aikinka ba ka da hutu in ka zalimi ka haɗu da shi a harkar kasuwanci ka shiga uku ba ka da hutu in ka zalimi ka haɗu da shi a ofis ka shiga uku ba ka da nutsuwa a tattare da shi haba kala rabbi na jini da ƙaunar zalimi ya ce ya Allah ka kubutar da ni daga azzalim ce fa su minkum na gudu na tafi na barku lamma khiftukum yayin da na tsoron ku bai ɓoye masa ba yace tabbas na ji tsoron siyar da zalunci ban tsaya ba tunda ni na yi kuskure a wajen ladabtar da wani na ya rankwashe wani na kashe shi dan in kiyaye sharrin ku na gudu kada ku je ku jefa ni cikin fitina ya ce ya ubangiji ka ba ni hukunci mai amfani kuma ka sanya ni cikin wato ba ni sunan shi cikin manzannin Allah alladina istafahum Allah ta'ala li amri risalatihi wa tasharruf bi nubuwwatihi wadanda Allah ya zabe su da daukan annabta da manzanci to shine annabi Musa ya ƙara bayani wajen raddi ga Fir'auna wani raddi na daban don ya kunyata shi ya nuna masa cewa abinda da za ka yi min kenan me yake وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين annabi musa ya ce da fir'auna wa tilka ni'matun tamunnuha alayya ana batta bani isra'il yanzu wannan ita ce ni'ima ko wancan bayanin naka shine ni'imar da zaka yi mun gori shine tamunnuha alman an gane ko yawa yamununa alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamukum balillahu yamunnu alaikum wa hadakum lil iman wa tilka ni'matun tamunnu alayya an abbata bani isra'il yanzu wacce ni'imar da kai wanda kai su ne yi mun gori da su dan wato shine kuma ka zo ka bautar da banu isra'il ma'ana wa ma ahsanta ilayya wa rabbaitani kyautata mun da kai da kare ne na a gidanka da ci na da sha shi ne ya ba ka dama kame da banu isra'ila bayanka an abbatta bani isra'il don ka ba wa musa tuwo ka ba wa musa ruwa ka ba wa musa abin kwanciya ka ba musa kaza to na yadda ka yi to kuma shi wannan shi ne sakayya da za ka mai da duk wannan al'umma wannan mutanen ka mai da su bayanka malam ka duba wani irin raddi da ya mai na duka su ga isra'ila suna ji shi annabi musa yana kokarin nuna musu ni fa na zo ne in sama muku yanci wannan mutumin da ya mai da ku bayi nake so in kwato ku ku bauta Allah ku daina bauta wani fir'auna da haka a gaban su a fili suna kallo suna zari ido ga su mutane ne amma wai fir'auna ne Allah ga su mutane ne amma suna masa bauta to yau ga fir'auna duk da yake ji fir'auna ne ga wani ne yana jayayya da shi dama kisa yake yi ka isa fir'auna ya faɗa gaba na kai wallahi baka isa ba amma ka duba canjin lokaci shi sa rayuwa malam wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas rayuwa canjawa take juyawa take yi wanda bai isa ba wanda yana ganin ba a isa ba ya fi ƙarfin kowa gagarau ne shi ka duba matsayi da girma da mulki da sarauta da kafafa da kambama da fankama da faɗi irin na fir'auna yau ga shi a fadarsa yana zaune a kujerarsa ta mulki annabi musa ya miƙe ya faɗa annabi musa ya faɗa kuma abun mamaki da allah ya zo masa wannan abun sai ya fito masa da abin daga gida yaron da ya ciyar da shi yaron da ya shayar da shi yaron da ya ɗauki nauyin kulawa da shi shi ne kuma zai zo challenge ɗinsa sai ya shi ke a na bacci yana shiga hancinka baccinka ya ƙare sai dai ka ji ana farus farus farus ba zaman lafiya sai ya fita kan bala'i sai ya shi hana bacci yau ga annabi musa a gaban fir'auna babban sarki mai mulki mai mulkin da hatta kai ga cewa yake ana rabbukumul a'la amma yau ga nan musa yana yana faɗa yana mayarwa ya ce an ji ka ka yi da abin da ka yanji to yanzu kai wannan shine dalilin da ya sa kame da waɗannan mutanen an ta bani isra'ila kame da banu isra'ila duk bayanka? kai Allah ne da za ka mai da su bayinka kai gaskiya annabi Musa wato wato ya nuna jarumta a nan burkushewa ya gaba kawai kar ka manta fa ɗazu ɗazu fa aka ce je kai ce a'a ina jin tsoro Allah ce tafi inni ma'akuma asma'u wa ina tare da ku annabi Haruna kuma yana nan a gefe ya kimsa ana ba da dama shi ma zai buga nasa inni akuma asma'u wa ara Allah ya ce ina tare da ku amin kuma ina ji kuma ina gani kai wannan maganar fa da annabi Musa yake faɗa fa kar ka ɗauka fa da kai yake yi taimakon Allah ne ka san malam in Allah ya taimake ka wato duk girman azzalimi idan Allah ya maka agaji da tallafi da gare shi wallahi ba za ka girman sa ba za ka sauke mai jawabi ne kawai kawai za ka sauke mai bayani ne za ka yi ta sharhi sai ka ga an cire maka tsoron shi an cire maka jin girman sa saboda ai shi ma bai ga girman Allah ba ne. ai bai ji tsoron Allah ba to dan me za ka ji tsoron wanda baya tsoron Allah dan me za ka ji tsoron sashi azzalimi gaya masa gaskiya da haka annabi Musa ya buga shahada ya gaya masa ya ce shi ne za ka zo ka mai da su bayanka an abbatta bani isra'ila ya ce faja'altahum abidan wa khadama za ka mai da mutane bayan Allah bayi masu maka hidima su ta ɗiban ƙasa a banza suna ɗiban ruwa a banza suna dako a banza suna tonon rami a banza suna ta gini a banza wannan abin da na gaya muku gaba ɗaya abin da fir'auna ya sa mutanen su suke masa kenan haka kawai malam sai sai fir'auna sai ya nuna wani daji sai ce aje ai ta tono kawai me za ka yi da ƙasar haka kawai mulki kawai ya ce ku kuma idan an tona ku kuma ku ta jinanta kuna kaiwa wani guri kuna tara ta guri mai nisa kullum fita aikin fir'auna suke ba magana aikin su ba magana aikin gidan su ba magana bauta wasu kuma yace ku ta gini kawai me za ka yi da ginin kawai a ta ginawa kawai malam zuwan annabi musa gabanu isra'ila ya tinkari fir'auna wallahi ba karamin ni'ima bane gare su an bautar da su an danne su an shaƙe su an murƙushe su an hana su sakat kawai sai Allah ya turo annabi Musa yace tafi a til qawma zalimin qawma fir'aun tafi wajen mutane azzalimai mutane fir'auna ka je kai musu wa'azi ya saki banu isra'ila an arsil ma'ana bani isra'ila ka sallame su shi yasa za ka zo kana juyar da su kana sa su cikin ayyukanka na wahala wa yake kai musu wannan kawai don kayi mun mai kyau ni ka mutunta ni sai kuma ka zo ka azabtar da mutum dubbai to wannan abin da kake musu ya kai fir'auna zalunci ne kuma ni ina gaya maka ni ubangijin talikai ne ubangijin waɗannan mutanen ubangijin dabbobi ubangijin sammai ubangijin ƙasai ubangijin itatuwa ubangijin ruwa ubangijin iska rabbul alamina shi ya turo ni in zo wajenka wannan ka abin da fir'aun ya ce Kala fir'aun wa ma rabbul alamin dan wulaƙanci ne fir'auna kun ga wannan fa duk a gaban banu isra'ila ake wannan abun wai saboda bala'in girman kai da faɗi da isa irin na fir'auna wai sai ya nuna wa musa wai wani kake cewa ne ba, wai kai me kuma rabbul alamin mana ya ba ko na Allah ba ni ba shi saboda ya riga dora su ya ce shine rabbul alamin ai wai sai yake tambaya wai kai wa ma rabbul alamin menene rabbul alamin kun san me ma'ana wannan wato duka ne yayi wa annabi Musa wato daga sama ya rugurguzo shi ban yadda da manzancinka ba kai na farko ban yadda ka annabi ba kai annabi ne ba to Allah da kake cewa turo kan ma ban san shi ba ballan na baka ce ma na yadda da kai waye ma ubangijin waye tab za a buga kenan annabi Musa yake to zaka sha amsa me yace masa malam رب السماوات baina وما بينهما إن كنتم موقنين ما كيرين فرعون ماذا su banu isra'ila a lokacin suna zaune suna kallon fim ɗin da ake yi wato ina so ku gane ko ba komai ko yanzu aka tsaya girma ya zuba a yau ga fir'auna da yake cewa fir'auna yau gashi suna fafatawa da annabi Musa shi kenan annabi Musa yace yake ubangiji ne turo ni zuwa gare ka a wata ayar sai fir'auna yace da shi kai ma alimtu lakum min ilahin ghairi kai banu isra'ila kai ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san wani Allah da kuke da shi ba ba ni ba malam duk wani mai mulki malam da yake da girman kai da tsagawa ba a taɓa yin irin tsagawa ba kuma ba za a taɓa yin irin sa ba malam juyawa yake yana cewa kai yau akwai wani Allah daman ba ni ba ana rabbukumul a'la ni ne ubangiji kuma ɗaukaki duk ina akwai wani Allah ni ne babba ma alimtu lakum min ilahin ghairi fa awqid li ya amanu ala tini faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi musa wa inni la'azunnuhu min al-kadhibin kawai sai faɗi wata magana ta wulakanci sai ce ina so wannan allan da annabi musa yake faɗa bari je lebo in gano shi fa'attali'u ila ilahi musa wa inni la azunnuhu min al-kadibin kuma ni na tabbatar muku wannan musa makaryaci ne amma bari in je in gano allah nasa kan allah sauki fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu ya rena hankalin mutanensa ya wautar da tunaninsu miskinai mutane su kuma suka yi mai da'a suka gabe shi a kai ne ranka da a kai ne a kai ne saboda su dama ya gina su ya ci haduna sani'a kwata-kwata annabi fir'auna ya gina mutanensa cewa karfa ku yadda wani ya ce muku akwai Allah babu fa Allah fa karfa ku yadda ba Allah fa wallahi mutanen nan mala haka suke kai mai kawai su a wajen su shine Allah ya gina su akan wannan sun yi karfi wuf sai ga wani ashe ya ciyar da wani ya shayar da wani a gidansa zai zo rubuguje wannan aƙidar tasa abin da malamai suke faɗa shine duk lokacin da mutum ya yi ƙaurin suna ya daɗe akan wata ƙarya ko ya yi fawa ko ya yi ƙarfi ko ya shekara nawa wallahi wata rana sai ƙarshen sa ya zo karka damu wataƙila kana raye ko ba ka raye amma in dai ƙarya ce ba ta da dawoma da haka don wani yana zalinta ka ko wani yana shiga haƙƙinka, ko wani yana cutar da kai ko wani ya shiga hancinka ya dame ka ka yi haƙuri wala akwai lokaci ai ita wannan duniyar malam yadda aka yi ta babu wani abun da yake wama ya zama sustainable babu dole sai ya yi wata rana to ita kanta duniyar tana shakin ba ba ta tsaya a haka ba tana tana rotating tana motsi tana girgizawa ta haka ba wani wanda zai zo ya rike wani abu wai ya zo ya zama maka karfan kafa wai ba yadda za a yi da shi wallahi sai an canja ya wutar da hankalin mutanensa ya nuna shi shi ne kuma daman ya ɗora su akan wannan yayin da annabi Musa ya ce da shi inni rasul rabbil alamin ni manzo ne daga ubangijin talikai sai ce kai yanzu har kai kwarin da zaka fara da awar kana da wani Allah ba ni ba kai din ma ashe kana da wani Allah ba ni ba subhanallah imamu suddi ya ce wannan an kiri ɗaya ce da faɗin Allah ƙala famar rabu kuma ya Musa yayin da annabi Musa ya ce inni rasulu rabbil alamin sai fir'auna sai ya juya sai kalli Musa da shi da Haruna ya ce kai waye ubangijin naku ne famar rabu kuma ya Musa a nan cikin suratu shu'ara'i fir'auna ya ce da shi قال wa ma rabbul alamin a can kuma yace kai famar rabbukuma ya Musa ya Musa waye wannan ubangijin naku Musa ya bashi ansa yace qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada yace ubangijin mu dai shine ubangijin da ya halicci komai thumma hada kuma shine ke shiryarwa kamar yaya hadda kai tunda kai ma kana cikin komai din ubangijin da nake faɗa kake musantawa ya kai fir'auna shine ubangijin da ya halicci komai ba wani mai halitta in ba shi ba jiya kuma fir'auna yana cewa mutanensa shine fa halicci komai yau ga musa yana cewa ni kuma allah na shine ya halicci komai to an samu problem gaskiya an samu conflict an samu sabanin ra'ayi yau daman fir'auna akwai wani allan ba kai ba to mun ji tambaya me annabi musa ya bashi ansa da ya ce waye rabbul alamin me yake قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين qala liman haba kai haba ana bin abubuwa a hankali ana magana fir'auna ai ba gaggawa sannu sannu ake yi tab ka bari mu fasa abin dalla dalla saboda yan uwansa su ji arika ko da za ka ci karo da wani mai irin wannan tunanin wani wallahi a wannan zamanin zai iya turbudewa ya sa wa fuskar sabula ya ce kai wai wai Allah ne ka san an taba zuka wani bawan Allah irin irin luxurious bus din nan zai yi tafiya zai je kudu wani ya ce ya yi ne muslim ya ce yes muslim muslim ya ce okay please explain what is islam for me ya ce ka yi mun bayani me musulunci sai ba ana fara ok islam ok islam is islam ya ce no ya ce no islam what is islam i want to understand what is islam ya ce ok islam yes islam is good islam islam is islam ya ce you are you, you, you are keeping repeating islam islam islam i want to know what is islam explain kamar yadda malamin jarraba dan jami'a zai ce explain further ma'ana ci gaba da bayani dan uwa fa abu ya gagara islam islam islam ha yi bayani me islam babu bai san ma ta ina zai kamo ba to wallahi wani zai rusa ake ce do you believe in god yes i believe in god So please, can you explain what is God? Where is God? Can you, can you prove the existence of God for me? Za ka iya tabbatar mun samuwar Allah da yaya zan gane Allah yana na akwai shi. Okay, what, what is around God? No, ba shi ba ne bayani za ka yi. Da haka wannan shi ne abin da Fir'auna ya ce wa annabi Musa. ya ce waye rabbul alamin bari ka ji amsa ya ce a za ma bayani kala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ai rabbul alamin shine ubangijin sammai duka daya biyu uku hudu biyar shida bakwai Allah su da ya halicce su kasan ne ba a banza suka zo ko fir'auna wal ard ka ta nuna lokaci ba zan tsaya ba yau sai na gama wal yana nufin da kasai ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai ya ce wa ma baina huma da abin da ke tsakaninsu gaba ɗaya ya ce in kuntum muƙinina in kai da mutanen nan naka masu yaƙini ne masu sakankancewa ne ka duba malam hikima fir'auna ne fa tambaye shi amma da ya zo ba da ansa sai ya hada da duk mabiya har da ku nake wa ya halitta mai kai ma fa da kai nake <laughs> kaga ya kamata ya sa su tunani mutanen sai su ah, ok akwai fasama ko ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu taurari wata rana kaza kaza kaza fir'aun sai ce to wanda yayi waɗannan abubuwan shine rabbul alamiya wannan ƙasar da kake gani shi yayi kai fir'auna ko giyar wake ka sha ka isa ka ce kai kai wannan samman in ka isa ka tashi ka shige su magani kana nan ƙasa muna tare da kai in gari ya yi zafi gudawa ta kama ka je ka kewaya ka zuba gudawar ka ka dawo matsiyaci ka ce wanda wata Allah ne ina magana Allah da ka ji yunwa ka ce a dan ba da wuri za ka dan keɓance kuma kana da matarka kuma ka ce mana kai Allah ne Musa ya ce da shi to shi ne ubangijin Sambai, shi ne ubangijin kasai shi ne ubangijin abin da ke tsakaninsu idan har kuna da kankancewa ku yadda da wannan alkhaliku wannan mahalicci ba fir'auna ba ku yi ikhlasin ibada bauta ga wanda ya halicci sama da ƙasa ba fir'auna ba wannan amsar gaskiya ta kaskantar da fir'auna kuma yana jin cewa yanzu shi za a gaya masa wannan akwai wani ubangiji da wanda ya waɗannan abubuwa to sai fir'auna ya waye gari ya je na to shi ko me ya halitta shi kuma to me ya halitta daga nan fir'auna sai ya fara neman taimakon 'yan gefensa amsar da annabi musa ɗin ya bayar fa sai an sai an agaza masa sai ya waiwaya wai dan a taya shi yaƙar annabi musa don kuma ya fitar da su daga tunanin da annabi musa ya sa su cewa lalle sama da ƙasan nan akwai wanda ya halice su ba fir'auna ba malam ya ce qala liman hawlahu ala tastami'un kawai sai fir'auna ya ce wanda suke gefensa ɗan fada dan dama a kewaye ake da shi ai kun san yadda fada take ko kun sai na bayani fada yana sama sarki a gefensa ana kewaye shi kawai sai juya yana ce da giginsa kuna ji abin da wannan yake faɗa ko ala sami'un kuna da ji ko ma'ana wai irin yana nuna wai kuna jin shirmen da yake yi ko kun ji har ya fara magana akwai wani Allah ba ni ba ko kuna da ji ko duk abin da ya same shi kuna da ji ko me ya faru قال ربكم ورب آبائكم الأولين annan musa sai sake wata duka da wani guduma sai ce ubangijinku ubangijin iyayenku da suka mutu na farkon nan ina nufin allah shine ka kai fir'auna kai ma mai ji kai ma ni gefin fir'auna kuma yan fada fir'auna rabbukum ubangijin ku kuma ubangijin iyayenku na farko ba kana da uba ba ba kana da kaka ba ba kana da kakan kaka ba kana da kaza kana da kaza ba to Allah da nake magana shine mahallicin waɗannan duk da suka wuce suka tafi tun farko mu je mu je mu je mu je mu je qala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lamajnun al'amar yayi zafi fir'auna ya dau zafi da ya ga cewa zai kwashe masa mutane sai ce kai inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la wannan manzon da aka aiko muku ka ji dalilin hankali ka ji abin da yake faɗa wai wannan manzon da aka aiko muku wato da shi ba ai shi ya ce da kansa ai inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lallai manzon nan da aka turo muku ku a wace yanzu ka yadda an turo musu ko ka fara sauka kenan inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun yace wallahi mahaukaci ne shikenan bukatar ta biya daman abin da muka sani duk mutumin da bai da hujja sai zai to yanzu tun da mai mulki a matsayinsa na sarki fir'auna ya fara zagin annabi musa yana cewa mahaukaci ne to fa zai ɗauko makami yanzu kaga ba magana hujja ba ne magana ce ta ƙarfin mulki da sarauta Allah ya kai mu gobe mu ji me zai faru abin da na faɗa na daidai Allah ya bani iko Allah ya Allah me zan ce ne kan wai abin da na faɗa na daidai Allah ya baku iko aiki da shi da ni gaba daya wanda ne na kuskure Allah ya mana afuwa gaba daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh